Luka Sura ashirin da uku Sai duka taron majalisa suka tashi suka kai Yesu gaban Bilatus, sai suka fara zarginsa suna cewa, Mun sami wannan yana rikitar da mutanenmu, yana ce musu, wai kada su biya wa Kaisar haraji, yana kuma cewa, wai shi ne almasihu sarki. Sai Bilatus ya tambaye shi, ya ce, kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya ce, Ka faɗa haka. Sai Bilatus ya ce wa manyan firistoci da jama'a, Ni kam, ban sami mutumin nan da wani laifi ba. Sai suka fara matsa masa lamba suna cewa, Da koyarwarsa ne yake tada hankalin mutane a dukkan yankin Yahudiya, ya fara tun daga Galili, yanzu kuma har nan wurin. Da Bilatus ya ji haka, sai ya yi tambaya, ya ce, Shi mutumin Galili ne? Da ya ji cewa Yesu ya fito daga sashen da Hiridus yake mulki ne, sai ya aika da Yesu zuwa wurin Hiridus, gama a lokacin Hiridus ma yana Urshalima. Hiridus ya yi murna sosai da ganin Yesu, gama tun dama yana marmari ya gan shi. gama ya riga ya ji labarinsa, yana kuma fata ya ga wani abin mamakin da Yesu zai yi. Sai Hiridus ya yi masa tambayoyi masu yawa, amma Yesu bai ce kome ba, sai manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka zo gaba suka kawo zargi masu karfi a kan Yesu. Hiridus da sojojinsa suka yi masa renin wayo, suka yi masa ba'a, sa'an nan suka sa masa babbar riga suka mai da shi wurin Bilatus. A ranan nan ne, Hiridus da Bilatus suka zama abokan juna, don tun da ba sa so su ga juna. Bilatus ya tara manyan firistoci da shugabanin jama'a da mutane duka ya ce musu, kun kawo mini wannan mutum wai yana rikitar da mutane yanzu na bincike shi a gabanku ban same shi da wani laifi da kuka kawo a kansa ba haka ma iridus shi ya sa ya dawo da shi nan wurinmu ba abin da mutumin nan ya yi da ya isa a kashe shi saboda haka zan yi masa bulala in sake shi a kowane bikin ketarewa kuwa Bilatus yakan saki mutum ɗaya daga kurkuku wanda mutane suka roka, amma duk suka yi ihu gaba ɗaya suka ce, A yi gaba da shi, a saki mana Barabas. Dama an sa shi Barnabas a kurkuku saboda laifin tashin hankalin da ya jawo a garin har aka kashe mutum. Sai Bilatus ya sake yi musu magana. gama yana so ya saki Yesu, amma sai ihu suke ta yi, suna cewa, A giciye shi, a giciye shi. Bilatus ya sake ce musu sau na uku, Don me, wani laifi ne mutumin nan ya yi, ni dai ban same shi da wani laifi da ya isa a kashe shi ba, zan sa a yi masa bulala a sake shi. Amma suka tsaya dam suna matsa masa lamba cewa sai an kashe shi a ƙarshe dai suka ci nasara Bilatus kuwa ya yanke shari'ar da suke so ya saki mutumin da suka ce a sake wato wannan da aka jefa a kurkuku a kan laifin tada hankali da kuma kisan kai amma Bilatus ya ba da Yesu gare su su yi masa abin da suke so. Da sojoji suna tafiya da Yesu, sai suka sadu da wani da ake ce da shi Siman, mutumin Sayirin, yana zuwa daga kauye. Suka cafke shi, suka sa masa giciye, ya ɗauka, ya biye su a baya. Mutane da yawa sosai suka yi ta binsa, a cikinsu kuwa har da waɗansu matan da suke kuka suna ihu dominsa, amma Yesu ya juya wurinsu ya ce, Matan Urshelima, kada ku yi kuka saboda ni, ku yi kuka domin kanku da ’ya'yanku, gama lokaci yana zuwa da mutane za su ce, abin farin ciki ne ga mata da ba su taɓa haihuwa ba waɗanda ba sa haihuwa waɗanda kuma ba su goyi yara ba a wannan lokaci ne mutane za su ce wa duwatsu ku fado a kanmu za su kuma ce wa tuddai ku rufe mu idan fa suna yin irin waɗannan ga ɗanyen itace yaya kenan zai zama in ya bushe aka kuma kai waɗansu mutum biyu masu laifi don a kashe su tare da Yesu, da suka kai wurin da ake ce da shi kogon kai, suka giciye shi a nan tare da masu laifin nan ɗaya a damansa, ɗaya kuma a hagunsa, sai Yesu ya ce, uba bari ka gafarta musu gama ba su san abin da suke yi ba suka rarraba wa juna rigunansa ta wurin jefa kuri'a mutane suka tsaya suna kallo shugabannin kuma suka yi masa ba'a suna cewa ya cici waɗansu to ya cici kansa manan yi shi ne almasihun da Allah ya zaba sojojin ma suka yi masa ba'a ta wurin zuwa wurinsa suna mika masa ruwan tsami daga ‘ya'yan inabi suna kuma cewa in kai ne sarkin yahudawa to ceci kanka mana sama da shi kuma aka yi wani rubutu cewa wannan shine sarkin Yahudawa, ɗaya daga cikin masu laifin da aka giciye ya yi masa maganan reni ya ce, Shin, in ce, kai din nan ne, almasihu, to, ka ceci kanka, ka kuma cece mu mana. Amma ɗayan ya tsauta wa wancan. ya ce, Ba ka ma tsoron Allah kai da ka sami hukunci daidai da shi mu kam daidai aka yi mana domin muna samun ladar abin da muka yi ne amma shi fa wani laifi ya yi ya kuma ce ya yesu ka tuna da ni sa'an da ka shiga mulkinka yesu ya ce masa hakika ina gaya maka yau ɗin nan za ka zauna tare da ni a firdausi. Wajen tsakan rana, duhu ya rufe dukan ƙasar, har zuwa karfe uku na yamma. Rana ta daina haske, labulen da yake cikin haikali kuma ya yage kashi biyu, sai Yesu ya ɗaga murya da karfi ya ce, Uba! a cikin annuwanka nake ba da runa da ya faɗi haka sai ya ja numfashinsa na ƙarshe ya mutu da sojan roma wanda yake wurin ya ga abin da ya faru sai ya yabi allah yana cewa lallai wannan mutum mara laifi ne da mutanen da suka taru a nan don shan kallo, suka ga abin da ya faru, sai dukansu suka koma gida suna bugun kirjinsu cikin bakin ciki. Duk mutanen da suka san Yesu da kuma matan da suka biyo shi tun daga yankin Galili suka tsaya da nisa suna kallo. Akwai wani mutum mai suna Yusuf, wanda shi daga wani garin Armatiya. A cikin yankin Yahuda, shi wani mutum kirki ne, mai adalci kuma, yana marmarin mulkin Allah ya zo, shi kuma ɗaya ne daga cikin ’yan majalisa na Yahudawa, amma bai yarda da su a kan abin da suka shirya suka kuma yi ba, sai ya je wurin Bilatus domin ya roka a bashi jikin Yesu, sai ya sauko da jikin. ya nannaɗe shi a cikin yadin lilin, ya sa shi a wani kabarin da aka haka a jikin dutse, wanda ba a taɓa sa kowa a ciki ba. Ranar shiri ce kuwa ya rage kaɗan a shiga ranar hutu ta mako. Matan da suka biye su daga Galili suka tafi tare da Yusuf domin su ga inda kabarin yake. da kuma yadda aka sa jikin Yesu. Sa'an nan suka koma gida, suka shirya turare da man shafawa, ranar hutu ta mako kuwa suka huta kamar yadda koyarwar Musa ta umurta.